على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا قصاص بين حر وعبد رسالة رسالة باب أين جنك قصاصي إذا كان أنت دباوة a cikin ciwo idan ya zamanto ɗa ya ji wa bawa ciwo ba za a ce za a kamo ɗa shi ma a rama ba ba ki sasi an gane sai dai me sai dai ya biya me sai dai ya biya kima din an gane ko shi bawa kaddara ne shi shi kuma ɗa shi mutum an ɗauki ɗa a matsayin mutum ne shi bawa an ɗauke shi kamar kaddara ne an gane wannan ko saboda haka bauta babu abin da ya kai shi kaskanci inda bawa wato an iya tashi da dabba idan ka ji ba dabba ciwo ba za a ce a kamo ka arama ba sai dai shi ma wannan dabba sai dai kai din nan wato a in ma ka biya kudin dabban gaba ɗaya ko ka biya iya kiman da ka ainihin ji mai ciwo a gare shi saboda haka inda mutum yana bauta gaskiya ya kai gaya wajen kaskanci na'am wala baina muslimin wa kafirin sannan babu ainihin kisasi tsakanin musulmi da kafiri idan musulmi ya kashe kafiri ba za a kamo musulmin shi ma a kashe ba manzon sallallahu alaihi ya ce wala yuqtalu mu'minun bi kafirin ba a kashe mumini dan ya kashe kafiri wasa'iqu wal qa'idu war rakibu daminun wato wasa'iqu na wajen yake wato mai kora dabbobi wal qa'idu mai kora dabba sa'id wanda yake kora shi hmm. an gane ku da kuma ka'id mai ja mai jan dabba din an gane wannan ku hmm. yana jan dabba ya kama igiya yana ja warraki da mahayin dabba din daminun duk za su biya Daminun lima wadda ya ce dabba wato za su biya abin da dabba ta taka ana kora dabba haka sai dabba na ta yi barna to kai da ka kora kai za ka biya sannan idan ka hau kan dabba sai dabba nan sai banna za ka biya sa'annan idan kana janta haka nan sai ta yi banna duk za ka biya an gane ku inda dabba ba ta da hankali kai za ka kora ta zuwa ga inda kake so na'am wa ma kana ha min ghairi fi'lihim to abin da ya kasance daga ciki ba daga aikin su ba wato abin da ya kasance ba aikin su mutanen da suka kora ta din ba au wahiya wasifa ko kuma tana tsaye kawai sai ta yi barna ligari shai ila biha ba tare da wani abu da aka aikata da ita ba ba ka hada. wannan banza ne dabban tana tsaye kawai ba abin da aka yi ta zafura kawai haka nan ta je ta yi barna to banza ne ba za a biya ba ba kai da ka kora dabban ba ba ka hau dabban ba ba ka ja ta ba kawai ka bata a tsaye sai dabban nan ta je ta yi barna to din na ya zama hadirin banza ne wannan abin kamar da ke idan ce gane ta kamar yadda sai mutum ya daure ta ko kuma kawai ta tana tsaye bata a tsaye ya a tsaye bai taba ta ba in ta kara gaba wasu da ba daure tana eh, to shi na ai ba komai banza ne tunda ba shi ne ya motsar da ita ba ya sake ta ne ya dan ajiye ta nan ba ba abin da ya mata kawai sai ta yi wannan eh a wani aula wasu mai mata sai mutum ya tafi gona yana aiki idan da sun shi da zai ma yake a to ai in ya mata talala ya saka mata igiya har za ka iya zuwa wannan yawon ga kaga ai akwai matsala kusa da gona eh, kaga nan shi ba laifin shi bane kenan shi ne abu wannan hadirin ne na'am insha Allah insha Allah in ka daure kawai kila dabba sai a karba shi da gida. na'am wa mamata fi birin to ma'adini duk abin da ya mutu cikin rijiya ko cikin ma'adani min gairi fi'ili ahadin wato ba tare da aikin wani ba haka nan kawai an haka ainihin rijiya sai wani ya je fada babu wanda ya tura shi ko kuma ana haka ma'adani din nan irin ana ana ana hako ainihin irin su kuza da ire-iren abubuwan da ake hakowa ƙasa ana cikin hakowa sai wani ya zo ya fada yana wucewa ba wanda ya tura shi shi ma hadin banza ne wato najjamul tiya shi al'aqila tiya wato tunajjam ana biya shekara shekara an gane sai a ce to wannan diya zaka biya miliyan hamsin da shida amma a shekara tara duk shekara sai ka biya misali sai ka biya wani abu haka gama biya hmm. to ana biyan diya nujuman nujuman Hmm. alal akila wato akan dangi dangi mutumin da ya kisa za su taimaka mai wajen biyan wannan diya din a cikin shekaru uku za a sa mai in an ce miliyan hamsin da shida shine diya na rai to sai a ce a cikin shekara uku ake so a biya to shine nake magana nake cewa in a Najeriya ne wani sai a kashe shi gaskiya dangin gaba ɗaya ba yadda za su yi iya tara miliyan goma za su tara miliyan hamsin da shida ko abin da ya kama da wannan an gane saboda najeriya talauci ya yi yawa yana da wuya duk wanda ka ganshi yana da wuya ka ganshi ya mallaki miliyan miliyoyi miliyoyi haka wani jalin shi ma dubu hamsin ne wani dubu arba'in ne wani dubu ashirin da biyar ne haka yake cin abinci haka yake kifa ne kama in wani ya ganci zai ce eh, ya mallaki kaza tunda ka goshi kullum zaka ga ya ci abinci ya dan sa kaya ya yi kwalliya gaba ɗaya dubu hamsin ne kawai kasuwancin ne ya dan samu albarka yake dan samun abin da zai ci ya dan ajiye dan wani abu kaɗan ne an gane kaga irin wannan sai ya kisan kai su ma dangin gila haka ne yan kaɗan ne masu wadata to waye zai iya tara miliyan hamsin da shida a ciki Allah ya tuka malamin gumi malamin gumi ke cewa ya kamata in mutum ya kisa kada ya mai ya kamata lallai ya kisan nan in an mutum irin tuka mota nan ya yi ganganci kawai dole sai ya biya wannan diya din an gane in ana biyan wannan diya za a kiyaye tuki na banza mutum ya ga ya kwaci kanshi da kyar dole kiyaye tukin banza kuma ji wannan ko to kaga yanzu a Najeriya ce misali in baya wannan ya biya san a Najeriya ya biya ke yi in ka zuwa za su yi kafa haka Allah ya kawo ba komai ce ka ba wa Allah kaji kaga in dai baka gudu ba ka je ka bi su to iyayen suna da tausayi duk da suna son yaran su to sai ka sun ce sun yafe ma domin suna kallon ka sun san ma kai kanka ma sai fiye da kai a daura kashi ko a ɓata iya yanzu wannan a ina ne zai samu miliyan hamsin da shida zuwa ne ne dangin shi Yanzu ma dangi ana masan juna akwai wani soyayya sosai tsakanin dangi da dangi da har za a iya cire dubu miliyan hamsin da biyar a ce yi karo karo Wannan ya sai da gonan shi wannan ya sai da gidan shi wannan ya sai da filin shi domin ka kuma jonan wannan yana nuna alaƙa wato ya kamata in akwai dangi akwai wani alaƙa sosai mai na soyayya da zumunci da taimakon juna shine abin da ya kamata ya kasance ga dangi a gane shi ya sanya in abin ya sadu ka za ku yi musharaka ne in sun ga za ka yi laifi za su hana ka da sun ga kana yin wani abu zuwa su fara rike ka domin kada ka ja musu matsala in ka aikata wani abu na rashin dacewa su ka jawo matsala misali an fahimci wani ayi amma yanzu ayi ga wani ma da dangin shi kowa ta kan shi yake kawai na'am wa ha fi sana sannan kuma za ka ringa biyan sulusi a shekara guda kaga su uku ne sulusi shekara guda wa ha fi sanatain za ka biya rabi cikin shekara biyu wa diyatu mawrusatun alal fara'id shi diya ya ake gada diya ana gadon diya ne kamar yadda ake kamar na kyauta diya ana raba shi ne kamar kyauta in za a raba shi kamar kyauta za a raba ne daidai da daidai da namiji da mace duk ɗaya ne an gane in wani mutum misali yanzu bayan wani yaran su bayan mahaifin yaran su sai wani mutum ya zo ya ba su kyautan kuɗi wannan kuɗi na gado ne ba kuɗin gado ba ne kyauta ya ba su za a raba shi ne daidai da daidai an gane amma kuɗin da aka biya diya da shi na wanda aka kashe yana matsayin gado za a raba shi yadda ake raba gado lizzakar misal hazul unsayayn sannan wanda yake da sudusi a bashi wanda yake da kaza sumuni a bashi an gane to shine bambanci tsakanin diya da kyautar da wani ya bayar bayan an yi rasuwa wajen siyan ma haka za a yi yaya lokacin da yan wazan su biya diya da mata da maza ba a biya kan yanayin gado za su samu kansa haraji duk da sai za su yi za su abin da kansu za a duba masu karfi a basu in an ce haka ce ai wani wani gaba ɗaya ba abin da yake da shi ko kuma shi ya fi gado a wajen gado ya fi amma talaka ne fitin misali gadon nan zai dan daga shi ne kawai wa fi janinil hurra qurratul abdul game da dan tayi tayi na ainihin diya irin matan nan masu fadan diya an gane ai mace na da ciki sai ya zamanto wata ta tokare ta faɗa to da ta tokare ta faɗa sai ta naushi cikin sai dan tayin cikin cikin ya mutu to yanzu ya za a yi aka ce a game da dan tayi na ɗiya wato ita ɗiya ce ba baiwa ba ce wancan mai cikin sai aka naushi cikin ta sai sai ta yi bari ko kuma cikin ya mutu qurratun abdul za a bada cikakken bawa bawa za a bayar cikakke an gane ku ko kuma baiwa cikakkiya walida to eh. kan goma bi kamsin wanda ana kimanta ta da dinari hamsin ana kimanta wannan wannan baiwa da dinari hamsin shi za a bayar a madadin wannan yaro au tittimi a dirham ko kuma dirhami ɗari shida Nam wa tura su ala kitabillah. Ana gado akan littafin Allah yadda littafin Allah ya tsara. Nam wala yarsu qatilul am. Mai cizon ganganci wanda ya kashe mahaifinsa da gangan ko mahaifi wanda ya kashe ɗa da gangan saboda ya gado to ba zai yi gadon dukiyan ba wala diya ko diya an gane wani ne ya ga baban shi ba shi da lafiya kuma shi ne mai jinyan baban sai ya kosa baban ya mutu baban ya ki mutuwa wata rana suna cin daki da baban sai ya shaƙe baban da ƙarfin tsiya har ya kai baban lahira ya shaƙe shi kenan da ƙarfi kafin ya sake shi aka zo kama shi ya manta bai kulle ƙofa ba saboda zari aka zo aka gashi ya shaƙe baban da ƙarfi iya ƙarfinsa ya ka zo aka kama shi aka kama shi aka baban ya faɗi ya mutu to yanzu an san wanda ya kashe baban zai zai gaji baban sannan zai gaji diyan in an ce a biya diya kana kashe shi ka san shi ba ya kamata ya kashe shi to amma idan an yafe mai aka ce biya diya to ba zai gaji diyan ba shi an gane wannan ko shine ma'ana bai gadan ainihin dukiyan hakanan bai gadan diya manista ajala bi shay qabala awani ko kiba bi hirmani duk wanda ya gaggauta abu kafin lokacin shi yayi za a mai azaba da haramta mai wannan abun ya gaggauta gado kafin lokacin gado yayi sai aka haramta mai gado din ba zai gado ba na muqatilul khadai yarus min al malik shi kuma mai kisan kuskure ba da gangan yayi kisan ba zai yi gado daga cikin dukiya dukiyan gado za a yi da shi amma duna diya ba za a ba shi diya ba ba kisan ganganci ba da kuskure ne misali na'am wa alaikum salam akwai biya mana zai biya biya sannan kuma wani azumin akwai shi eh yanzu ya fi shi kenan ko da arne ne kafirin amana ba mu, ba arne harbi ba in dai ne harbi wanda muke yaƙi da su ba na amana ba ne to ba za a biya ba kamar yanzu kafiran da muke zaune da su a najeriya kafirai ne na amana amma sun wuce ma na amana an gane me yasa suka wuce na amana har ya kai matakin da mu da su ma ba zama wake da kasan ba kafin ƙarshen amana kenan zo nawa yi da mu da su ba a san ma wanda ya fi ƙarfi a Najeriya cewa misali a gari dukkan mu gaba ɗaya muna da ikon yin mulki muna da ikon aikin gwamnati ba wani abin da musulmi zai yi a Najeriya har mai ba zai ba kaga ƙarshen amana kenan abin ya ma wuce ma amana to irin wannan in mutum ya kashe Kirista a irin wannan hali sai ya biya diya diyan Kirista shine rabin diyan musulmi an gane ku na'am na'am sai eh. fatul kam bismillahir rahmanir rahim na'am manyan gida su suke ba da shi kamar ya kowa ya ta kanshi kowa ya ta kanshi to ai wannan magana magana ne na wanda bai da tunani in ka ce kowa ya ta kanshi nan gaba ka samu wanda daga cikin yan uwa kuma ya yi kuɗi ya fi kuɗin fita hankali ya zaka yi shi yana ganin bai san taimako ne ko to sai Allah ya taimaka daga cikin wanda kake ganin baka san tsora ma nauyi sai Allah ya ba su arziki dan dare dai Allah kan yi baturi dare dai sai ga mutane zan baturi kawai kashi fari fat <laughs> da haka karka kuskura kare na mutum an gane an ce wani yake bada tarihi wai irin ɗan abu da ke bada tarihi na na irin na tatsuniya din nan zaki zaki ya zo ya ga bera sai zaki na so sai ya cinye bera sai na ce dan Allah kai hakuri kada cinye ni zakin nan ya matsa sai ya cinye wannan beran beran na ta bashi hakuri to daga baya sai zakin ya ce zan amfani ka nan gaba dan Allah ka kyale shi sai zakin na ganin wannan dan karamin abin amfanin da zai mun to wata rana kawai zakin ya kyale shi dai haka wata rana sai ga zaki nan yana cikin tafiya sai zaki ya shiga cikin ya ga irin nama din nan a wani waje a shi tarko aka samu irin tarkon nan na raga kawai sai ga zaki na shiga kawai sai ga an cafke shi ya yi duk wani da zai fita kasa ya yi duk wani ikon da duka i karfin shi ya kare can sai ga wannan beran sai wani ya ce sarkin dawa mai kawo nan kuma ya ce wallahi haka Allah ya zarba mu akan wannan yanzu ya za a yi ce to wallahi na rasa na yi yawo kokari na to beran ya sa haƙori ya ta tsintsinka wannan abin ya tsintsinka har ya fitar da zakin a gani shi ne yake cewa latu tu hakir da kulli shay'in maziya kada ka wulakanta na ƙasa da kai kowane abu da gaji yana darajar shi kowa da ranar shi an gano wannan to kaga in yazo ya ce muku ku duk watsi sai Allah kuma ya jarraba shi zai zama shi ne zai koma kansa sosai ko ku yi zama kaga ya ya sa shi cikin matsala kuskure ne wannan in ya faɗa ku gyara masa duk wanda ya faɗi wannan magana ya ina buƙatar a gyara mai نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والزوج حيث لم يجدها بكرا lam yarji lam yarji illa bi ishtirati azara shi miji hmm. in bai samu mace a matsayin budurwa ba ya aure ta a matsayin budurwa da ya take ta sai ga ashe budurcin ta ya gushe ba zai dawo ba sai in dai ya ba zai dawo ya ce ya fasa auren ba Sai da khiyar sai dai in ya sharɗanta budurwa yace ina so a nemi min yarinyar da ba a taɓa takanta ba ya ka aura mai wata ashe kujinsin a ah, birnin ya gushe an gane sai gaba budurwa ba ce ita a nan wajen yana da iko ya dawo amma in bai kawo wannan sharaɗin ba sai dai ya haƙura an gane in yana so in bai son ta sai ya sake ta kawai sai dai saki na'am bai eh, sai dai saki in bai son ta sai dai saki amma maganan wai sai yara cewa ya dawo da ita a bashi kuɗin shi bai da iko kan wannan sharɗi in ya ce ba ya riga ya bada abin da yake so kuku ba akwai budurwar da budurci ta ya gushe ba ta yi aure ba amma budurci ya gushe budurci ya kan gushe kamar yadda mace na tsallon kwado ko ɗaukan kaya mai nauyi ko kuma ainihin tsallake titi ko tsallake kwata ko gudu ko kuma abin da ya shafi wato zina akwai budurci da yake gushewa ta hanyar zina na'am malam yuzil uzurata ha nikahu muktatamun farardu mustabahu matukar ainihin nikahun muktatam matukar wani aure boyayye bai kusa da budurcin ta ba matukar wani aure boyayye bai kusa da budurcin ta ba raddu mustabahu to anan wajen in dai aure boyayye ya kusa da budurci dawo da ita ya zama dole zai yi raddi a bashi kuɗin shi ashe an yi aure ashe ba zaura ce a koyi ba gaya mai ba anan dole ne a bashi kuɗin shi an halatta wal qawlu qawlu zawji qabla tina fi qidam al aib allazi tabayyana magana magana miji ne kafin tarewa fa game da dadewan aibi wanda ya bayyana game da dadewan aibi wanda ya bayyana misali ashe akwai aibi da dadde tana da shi tana da ciwon isko kai tuntuni ba a faɗa ba ko tana da ciwon hauka tuntuni ba a faɗa ba an gane ko to magana magana miji ne miji zai kawo magana cewa ban san da wannan aibi ba ba a gaya mun ba sannan zai ya rantsi na'am wazzauju haisu lam yajid ha bikra shi miji inda bai samu mace a matsayin budurwa ba lam yarji bai da iko ya dawo illa bi ishtirati azra sai in ya shaɗanta budurwa na'am malam kawun muktatam matakar aure ɓoyayye bai gusar da kuzarata bai gusar da budurcinta ba farraddu mustaba in ya gusar to raddi ya zama to halal wani ƙaunin ƙaunin zauci magana magana miji ne kafin tarewa a cikin dadewan aibi allazi ta bayyana wanda ya bayyana albidaya na'am miratul ab بسم الله الرحمن الرحيم ميراث الاب قادم قبا الفرد ثلث uba yakan yi gado da rabo a bashi nashi shi ne. a bashi ɗaya cikin shida sannan yana gado da ta'assubanci fard wa ta'assub sannan yana hada guda biyu ya ci rabo a bashi ɗaya cikin shida in wani abu ya rage kuma ya kwashi fard idza kana lil mayyit far'un waris wato yana gado fard da rabo in ya kasance mamacin yana da reshe mai gado in an ce reshe ɗa ko jika ɗa ko ɗan idan yaro ya rasu idan mutum ya rasu ya bar ɗansa ko ya bar jikansa sannan ya bar uba uba zai gaji mai zai gaji ɗaya bisa shida sauran abin da ya rage yara su kwashi an gani kaga ya yi gado bilfan sannan yana gado da ta'asubanci idan mamacin ba shi da reshi mai gado mamacin ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa hmm. ba shi da ɗa ba shi da jika mamacin a nan wajen sai ya yi gado ya kwashe dukiyan an gane in mutum ya mutu ya bar matarsa ko ya mutu ya bar matarsa ya bar mahaifinsa kaga mata za ta ci ɗaya cikin ɗaya cikin hudu abinda ya rage shi nawa ya rage uku sai uba ya kwashe a matsayin ta'asubanci bil fard wa ta'sib idza kana lahu far'un waris unsa wato yana gado da rabo da kuma da kuma ta'asubanci in yana da ainihin reshe mai gado amma mace mutum mamaci ya rasu ya bar da ya rasu ya bar ya bar ainihin matashi ya bar diya ya bar matashi kaga ya ke nawa za a ba mace ɗaya cikin takwas ko za a ba ta sumuni sannan ita mata ba a ita diya za a ba ta rabi uba ba zai ci ɗaya cikin shida sannan in abu ya rage a cikin wannan kuɗi zai kwashe an gane ga ɗaya cikin shida kuma zai jira ga wani abu zai ragu in wani abu ya ragu zai kuma na shi ne shi kadai tunda shi ne aular rajulin zakar na'am anan idan ya mutu misali ya bar ya da su bi kura eh. idan an bata ne su din sai uba ya ci sai uba ya ci sai kuma ya kwashe sauran wala a ce ta ɗiba ne su kwashe sauran gaba da shi a ya fara da ban shi da kuma na'am ahwal eh, wato halin uba hali na farko uba yana gado ya ab a sudus gilfal hmm. uba yana gadon ɗaya cikin shida da rabo idan mamacin yana da reshe mai gado namiji wali abawaihi li kulli wahidin minhum kuma ma taraka ga iyayensa wato biyu kowanne daga cikin na da sudusi daga abin da ɗan ya bari in kana da walad in har dan yana da da in dan yana da da to kaga sai a ba da a wato shi dan wato za a ba uba sudusi a ba uwa sudusi sauran abin da ya rage sai daya me sai daya kwashi na'am misalin awwal halaka mru'un an abd misali mutun ya halaka ya rafi ya bar uba ya bar da rasu kullum min huma me gadon kowanne daga cikin su al-jawab asl al-mas'ala jawabi shine asalin kasar za ka sa shida me za ka sa shida domin a samu sudusi tunda akwai ɗaya cikin shida to sai a kasa ɗaya a dukiyar shida don a samu wannan ɗayan cikin shida uba yana da sudusi ɗaya cikin shida shi shine fardan ne rabo ah. saboda samun reshe mai gado shi kuma ɗa yana da sauran abin da ya rage ta asubanci da annahu aula rajulin zakar domin shi ne aula rajulin zakar eh karanta halittu mm, halittu an gama saniya hali na biyu yarsul ab uba yana gadan abinda ya rage da kasubanci wa zalika idza lam yakun lil mayyit far'un waris wannan idan mamacin ba shi da daga cikin maza ina ko daga cikin mata annahu aula rajulun zakar domin shine aula rajulun zakar shine ya tantance radiyallahu anhu an karɓo daga ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda na'am annan nabi sallallahu alaihi wasallam ala annabi sallallahu ya ce alhiqul fara'id bi ahliha ku riskar da gado ga mutanenta amma ba su fa li'aula rajulun zaka abin da ya ragu to na ainihin namiji ne wanda ya fi cancanta a lokacin hmm. misalin sani misali na biyu ummin wato mutum ya rasu ya bar uwa ya bar uba nan fa ma miras kullum minhuma mai gadon kowanne daga cikin jawab asalin matsala min sulus asalin matsala ɗin uku ne me za ka sa uku me za ka sa uku saboda uwa tana da ɗaya cikin uku na dukiyan babu wanda ya kare ta lil ummi sulus uwa tana da sulusi farkan shine kasanta li adam al far'i al saboda babu da haul au jam eh sanan ko babu jam'u min al ikhwa babu ainihin taron yan uwa yan uwa daga biyu zuwa sama hmm. sune jam'u min al ikhwa an gane biyu zuwa sama aka same su maza ko mata suna kange ainihin uba daga cikin sulusi a suna kange uwa kai Wani abu albaki. uba yana da sauran ta'ziban aula aula rajulin ita za ta ci za ta ci dan shi uku sauran zai na'am gaba na'am hadiya sharu zakiya shi saboda aula na zulmi ɗaya cikin shida indiya akwai akwai wani wanda ya kare shi uba ɗaya cikin shida ne kawai sai kuma ta asubanci idan kana cin ɗaya cikin uku babu babu in babu ɗa ɗan ɗa ko wajen umiyar da kuwa amma uba bai hana da cin a bai hana na'am na bismillahir rahmanir rahim sai dai akwai wani wanda zai hana wanda zai hana ubanta uban ta'assubanci sai kamar da ko da da na'am na'am qala ilman bi anna al-ilma khairu ma su'i fi wa aula ma lahu al-abdu fihi wato sanin cewa lalle ilimi khairu ma su'i fihi shine fiyayyen abin da ya kamata a yi dawainiya a cikin sa ko babu abin da ya fi cancanta a yi dawainiya gare shi kamar ilimi wa aula ma ma iya lahu al-abdu shine fiyayyen abin da aka gayyaci bawa zuwa ga neman shi shine farkon abin da aka fiyayyen abin da aka gayyaci bawa zuwa ga neman ilimin sa wa anna hadha al-ilm kususun bima qad sha'a fihi inda kulli ulama lalle wannan ilimi ya keɓanta bima qad sha'a fihi da abin da ya haɗu a ciki inda ulama wajen malamai abin da ya haɗu a wajen dukkan malamai bi annahu awwalu ilmi yukadu fil ardi hatta la yakadu yujad cewa lallai ilimin gado din nan ya yaɗu wajen malamai cewa lallai ilimin gado shine awwalu ilmin shi shine farkon ilimin da za a rasa a doron ƙasa har ya zama to ba a kusa a same shi ba za a yi ta neman wanda ya san wannan ilimi ilimin ya gudu an gane ku a kodu ina cewa na ilmin mansubun ala annahu maf'ulun li adali shi wannan ilimi an mai nasaba cewa maqulun ne da ajali wa huwa illa li qawlihi eh idza kana zaka min ahamil gardi na amil gardi iz kana domin ilimi ya kasance mafi muhimmancin manufa aw illa li qawlihi tawakkaina ai mun yi nufin wal ilm khilaf jahl shine sabanin jahilci wa bi anna al ilma muta'alliqun bi qawlihi ilma eh shi ilm yana da yayi ta'alluqi da cewa ko qawlihi ilman wa al din nan fi lil umum wato al na umum ne wato shi al din yana daga cikin na istigrafi hatta ya shimala kulli ilmi har ya kunshi duka ilimi gaba daya na mu qawluhu ta'awada cewa da ta'awadu mabaliya ne malam malam su'i su'i wa du'i an gina su zuwa ga majhul mabaliya ne malam yusamma fa'ilu ko an gina su zuwa ga abin da ba ambaci fa'il ɗinsa ba Na fadlu ilmi wa khayriyatuhu ashhar min an falalan ilimi da alkhairinsa ya fi shahara fiye da ambata ala shafi'i wa gairu imam shafi'i ya ce wal afdal min salatil nafila neman ilimi ya fi daraja fiye da sallar nafila wa laysa ba'da al farida afdal min talab al ilm bayan farilla babu abin da ya fi daraja kamar neman ilimi والحديث في فضل العلم كثيرة مشهورة حديثي كما دفلنا إلمي سنة ديوة من شهرة وفي الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه Eh, la hasada illa fitnatain yace a cikin ruwayan manzo Allah yace babu hasada babu gibda sai ga abubuwa guda biyu rajulun atahu Allah mala mutumin da Allah ya bashi dukiya fasallatu ala halakatihi fil khair sai ya rinjayar da shi wajen kashe dukiyan wajen alkhairi ya rinjayar da dukiyan wajen wajen kashe shi cikin alkhairi wa rajulun atahu Allahu al-hikma da mutumin da Allah ya bashi ilimi yana hukunci da wannan ilimi yana sanar da mutane wannan hikiman da Allah ya bashi Allah sallallahu alaihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan ya ce duk wanda Allah yake nufin alkhairi zai fahimtar da shi addini wa qawluhu anna hadha al-ilma ay wa ilman bi anna hadha al-ilm wato sani wa anna hadha al-ilm ay ilman bi anna hadha al-ilm ai sanin cewa lalle wannan ilimi shine ilimin gado bi annahu awwal ilmin yufqa to an keɓance cewa shi ne farkon ilimin da za a rasa a doron kasa. ashara bi hadha al-kalam ila ma rawahu al-hakim ya yi ishara a wannan magana zuwa ga abin da imam al-hakim ya ruwaito da wani sa min hadith ibn mas'ud daga hadith ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul fara'id wa allimu hadna yace ku koyi ilimin gado kuma ku karantar da mutane shi ni mutum ne wanda za a amshe ni in ji abdullahi in ji manzo sallallahu alaihi wasallam za a amshi raina wa inna hadha al-ilma sayuqbal lalle wannan ilimi na gado za a rasa shi na'am wa tazharu kuma fitintunu za su bayyana hatta ya da rajulan fil farida har mutane biyu su samu sabani game da rabon gado wannan yace haka ne wannan yace ba haka bane ba za su samu wanda zai rarrabe tsakanin su ba hakim ya inganta shi da wani sawarsa da wani mutu malaman suka zo daga bayan sun hasana hadisin ibn majah bi ibn majah ya ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu ya ce ta'allamul fara'id na'am fa innaha min dinikum ku koyi ilimin gado domin ilimin gado yana daga cikin addininku. wa innaha nisful ilm lalle gado shine rabin ilimi na'am wa innahu awwal ilmin yunzaw min ummati lalle shine farkon ilimin da za a zare a cikin al'ummata wa qawluhu la yakadu yujad cewa da ba za a kusa a samu wanda zai raba gado ba na'am ai ya karu min adamin wudan wato rashin sanin zai zama yayi kusa da rashin da rashin samuwa kamar babu wanda ma iya li'an kada min af'alil muqaraba li'anna kada domin kada na daga cikin af'alil muqaraba wa zawairul ahadith shahida bi annahu yuqadu haqiqatan zahirin hadisai suna shaida cewa ilimin gado za a rasa shi tabbas za a rasa shi hakikatan ai ta nema

na fasulun bismillahir rahman rahim ko da ba ka gado ba zai akwai ko ba ka gado eh, okay Fahimtar zan waje alayhinna bikran sab'a sab'a idan idan ya auri budurwa ta a gare ta wato ita da yana da yana da uwa gida sai ya auri budurwa tare da ita wato zai yi kwana bakwai a wajenta na wasayiban salata sallasa idan kuma ya auri bazawara tare da ita uwar gidan sai ya yi kwana uku wajen bazawaran masta a nafa sannan sai a sake sabon rabo sai a faru sabon rabo rabon kwana wala kaza ba magana ramuwa ta ce to tun da kayi kwana bakwai ga amaryanka ni ma sai kayi kwana bakwai gare ni ko tun da kayi kwana uku ga bazawaranka ni ma sai kayi kwana uku a wala a babu ramuwa wannan kwana bakwai da aka yi ma amarya shikenan ba magana wai a sake ramawa haka wanda aka yi wa bazawara misali idan mutum yana da mata guda ɗaya sai ya ƙara budurwa da bazawara lokaci guda ita wannan za a yi kwana bakwai wannan kwana uku idan mutum yana da mata guda ɗaya da uwar gida sai ya ƙara budurwa da bazawara na ba lalle ka rana ɗaya ba eh to dole a ce rana ɗaya ko kuma washe gari aka auro wancan. kaga wannan zai yi kwana bakwai a wajen wannan in ya gama kwana bakwai sai ya zo wajen bazawara ya kwana uku sa'an nan sai koma wajen uwar gida ba magana istinaf wadda ta fara zuwa za a yi amfani da ita za ta fara zuwa gidan ita za a lura da ita waman lailata ha, eh domin ni na ga mutumin da ya auri mata biyu a lokaci ɗaya wallahi wallahi wani ɗalibi ne ya zo ya sami na gana nan ko na na Kuna wata kalo wannan, sun fi iya alade ku? Wai wannan? Wato ya shirge magana. Ga da sosai da kashi na shi ya san da maganar ke nayi. To lokacin da aka yi auren wala haka yanzu ya ce wai ya auri mata biyu yanzu wace ce ɗakin wace zai fara zuwa. Wallahi wace zai fara zuwa dakin ta shi ne fata wanda ya zo nema lokacin. Ya aka yi haka ya aka yi haka. Ba shi wai ɗaya ya fara nema. iyayen suna ta mai ainihin wasa da hankali suna ta mai wasa da hankali abin ya kiyuwa kuma yana sabta sosai da ya zama abin ya kiyuwa sai kuma yana neman wuta ya haƙura da wannan to da suka ji labari an sa ranar wancan duk suka suka karni. aka dawo aka ce ya dawo ya zo ya za a bashi to kuma shi bai ce a'a ba dama yana so sosai ita dama ya fi so a zuciyarsa to bai samu bane ya je wajen wancan da iyayen suka karyo shi ma zai karyo to rana ɗaya aka ɗaura auren rana ɗaya ko bayan zahar aka ɗaura sai dai wani an ɗaura ƙarfe ɗaya wani kuma an ɗaura ɗaya da wani abu ko kuma bi saura aka ɗaura auren kaga wacce aka ɗaura ƙarfe ɗaya ita ce uwa gida ita wacce wanda aka ɗaura ɗaya da ɗaya da rabi ko ɗaya da bi saura ita ce ita ce ainihin amarya an gane wannan ko sun rike sun kawo ta a can kun wannan a wannan halin an riga kawo ita wa ta biyan fashi gidan wani ta zai je kenan kwana kwanan farko a aiwa abin da ke wannan ce babba wannan ce babba wannan ce karama wata ka fara ɗora wani ita ce babba wajen da zai fara wata ka fara daura auren ya kwana bakwai a wajen ta ita ma wannan kwana bakwai. kuma kana magana wajen wajen shiga ɗakin a to inda inda misali ba kawo da wurba wannan wannan kawo eh, zai shiga zai kwana bakwai ba kawo da wurba yi na'am wa man wahabar lailata duk wacce ta bashi kyautan daranta daga cikin mata wata ce ta bashi kyautan daranta ba sai ya ringa zuwa ɗakin ta ba irin matan nan wanda sun kwan biyu kuma suna jin tsoron kada ya sake su sun ga gashi nan har yanzu irin kasan irin auren da ake din nan yanzu sai ga yaro yaro yana shekara sha takwas sai ya mai aure yana shekara sha takwas sai ya mai aure to lokacin da ya kai shekara arba'in da wani abu zuwa hamsin da wani abu yana cikin ganiyan karfinsa, ita kuma uwa gida ta ita kuma ta tazo ba an gani irin wannan auren da ake na yaro na sha takwas ita wannan uwar gidan suka sha wahala lokacin da yake ji da kanshi lokacin da yake ji yana so ya aure ko budurwa yake so sosai to kuma shi wannan ya riga ya aure wata ita shekarar ta ya kai arba'in da wani abu ta fara kwata kun biyu yana ganin yan mata a gasarin da zurin su to zai ga anan wajen ita da kanta za ta fahimci alaman bai damu da ita ba yanzu mutum da bai damu da ita ba yanzu tana son kuma zama da shi ba ta son ta wulakanta sai ta mai wani hikima to duk sanda ya ƙara aure ta fahimci cewa yana son wannan matan zai tafi shi abin da za a yi ma kawai sai ka zo mu dinga gaisawa ka zo mu dinga nan gaisawa lokaci lokaci ka kana zuwa muna gaisawa dai ka kana dan cin abinci da sauransu amma da gani saboda ina kaunan ka wallahi naga kaza kaza ai amaryan ka din nan ina so ka dan ka san namiji da cewa wani zai dariya ko haka haka za a yi wallahi kuwa ke kina ganin da rabu haka za a yi so ni gaskiya na riga na ba ma ina neman shawara ban ka shikenan tunda da yake hukunci kuma ƙarya yake ba wai dan ta yanke hukunci bane dama shi a haka din yake so a gani to ta gano shi ne sai ta yi amfani da wannan dama sai kawai ta bashi wannan ranar har tana nan matar shi abin nan yanzu ita ba ta sha'awa kamar da sannan kuma shi ma kanshi yanzu ba wai ta nasa yake ba in kuma ta yi ta yi auro wata ya auro amarya wato zai zama za ta gane za kuranta don zai mata wulakanci wani haka yake wani ba shi da kara an gane a lokacin da yake neman ta da farko da an hana shi da ya jawo shi na ce abin ita ce ta yi muku ai wallahi wannan ba su da imani ba ahlus sunna bane su to an ba shi ita tana yana 18 ya aure ta 18 ba ya aure ta shekaru sun sun ya kai shekara 50 a duniya ita kuma ta kai dan 40 da wani abu haka ta tsufa nan. to saboda a lokacin nan za a gan shi ma in an gan su tare za a duka ba ma matar shi bace kila ma yayin sa shi. wani ma zai ce a kiyar in tana da kiba sai ce ai na ga mahaifiyar kadin nan da kuke yawan tafiya tare da ita to duk irin wannan shine disadvantage din irin wannan auren da wuri wurin nan a baya yaro da 18 a bashi aure an gane a farko abin zai yi dadi amma daga baya zai gane ita yarinyar ne ba shi ba shi yana da damar ya auri mata hudu ai ko ta zo ma sai bata ai ta sai ya aure wata kuma yayi na wani ya ce tun da ke da na dauki nauyin ki yanzu zaki bari a dauki nauyin ɗin wannan ta ne. wai da a ya dauki nauyin ta yanzu yanzu da wannan za a ce yanzu ke zaki hakura an gani to wannan in ta gano ce ta bashi kyautar sai kawai ta bashi kyautar wata ba cewa take ta dauke ne ce bane sai ta yake shi kenan ta gama da shi za ta zauna a gidan matan shi sai dai ana maganar matan shi ta ana ba ta nan gaban yaro su insha Allah ita ma tana daga cikin wanda za su abin nan ita ma sigaro sigaro wannan da bai sai hana kamar da bai sake ta ba na'am ah, lam yakhtassu biha ghayru ahliha eh to waninta bai keɓanta da ita ba waninta waninta a maza malikiya in ta ba shi kyautar rananta wani daga cikin mata ba za ta keɓanta da wannan ranar ba an gani ka san manzo Allah sauda bintu zama da ta fahimci cewa ta tsufa ba wani amfanin za ta yi da shi ta cike da shi yanzu manzala ya aure ta dama tana da shekarunta ya aure ta don wani hikima ba wai don kasancewanta kaza ba ya aure ta ne akwai wani hikima na da'awa duk matar da manzo Allah ya aura ya aura saboda hikiman da'awa ne ya kakkama duk kabilu kamar ce yanzu a Najeriya suka aure bayarabiya ka aure gidan sarauta bayarabiya bahaushe ne ya aure bayarabiya gidan ya inyamurai ya auro ya je gidan sarautar kaza duk kabilu ya bi ya aure ya aure mata hudu duk da za ka ba za su shiga to wannan shine dabaran da manzo Allah ya mala laraba sai zaman to bai tabuwa din da aka ce kai yana fa auren balu kaza to da haka manzo Allah ya yi hikimomi akwai wanda ya aura sun tsufa amma suna gidan sarauta wasu kuma da wasu hikimomi yanzu aka sauda bintu zama tana daga ciki ya aure ta ta kai matakin da ita kanta ta san yanzu ba ta bukatar wani namiji amma tana so annabi ya zama mijinta duniya da lahira to kuma tana ganin to kada ta takura ma annabi ta san annabi dai shi nan dai tsoron sa annabin Allah ne amma ta san ba zai wulakanta ta amma ita tana ganin za ta takura mai ko kaza sai kawai ta nemi sulhu cewa to da Allah annabi kawai shi ya batta a matsayin ta na matar shi amma kuma ta ba da yinin ta ga Aisha ita Aisha ta ba da ta fahimci annabi na san Aisha ta ce ta ba Aisha annabi ya amince annabi ya amsu wannan aka zauna wa in imra'atun khafar min ba ba'liha nushuzan aw iradatan fala junaha wala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair na'am walau wahabat amma ga zuba da kiya sun ce ba a ba kowa tasat bi kana shi manzo an ba Aisha ne kuma ta amsa Kuma nan bai ce ba a ba kowa ba walau wahabata durrataha to idan ta ba kishiyarta ba iktasat biha to nan ga yawa to anan wancan kenan ta zo ya zo mutlaq ta ce kawai na baka kwana na ba ta ayyana kowa ba ke ko amma in ta ayyana ba ta ce na ba wacce to za ta kaɗaita da wannan abin da aka bata na farko wacce ta ta ta sai da hakinta ta ba shi kawai shi wannan wannan ranar sai sai sai sai ta kalla ban kwana tsakanin uku ne uku da suka rage ranar kirki ta ne sai kuma ya eh. da nashi. Au in ya ba wata? In ta ba wata? A ba ta ba kuma Ai kawai zai cire ta ne ya ɗauka mata shi uku. Yanzu an koma mata uku ne. Za a iya daga zama tsakanin mata uku ne. Yanzu kwanakin dawo wani yanzu ya rabu. Eh. Wala yalzamu alwatu. Na? Mata shi ce. Ai ana haka. Shi ne ake cewa wai an jingina wata, an jingine ta. kana ji ana an jingina wata mata to mace ce an aure ta da wuri har ta tsufa ba ta da wani abin za ta iya shi kuma gashi na har yanzu har yanzu yana nan shi yanzu yanzu ma yake son ma yanzu yake ci ma shi namiji ne idan kuma lokacin ta tafi kuma in ta ce an ce kai ya ƙara mata an tashi cikin wani rayuwa daban to kuma ta fahimci haka in tana da wayo ba zai ce bai ba za ƙara mata ba a wannan tana so na to shi kenan abin da ta taɓa cikin ta sai ta dan mai siyasa sun gani na gano na gano wata wallahi mai hankali ko ba a dan jaraba ne da su. kina ganin za a yi haka zaman da muke da ke ai kaza saboda ina son ka ne na ga kamar ta dace da kai gaskiya shikenan an gama sai ta zauna a gidan yana ciyar da ita yana mata komai saboda ta taimaka mai ta dafa mai akan abin da yake so ka san adam kan yana son abu kuma ka dafa mai ai shikenan kuma dama ta zance yana da yana da son wata din sai ta dafa mai iya mata ce to ni gaskiya dama akwai wannan wannan gona na insha Allah zan siyar dan a dan ai haka abu ai magana ya kare <laughs> to komai rayuwar gaba ɗaya siyasa shi in ta yi amfani da siyasa sai ga ta mori abubuwa da dama a wajensa na'am eh eh eh saboda tana gani ya matsa mata da yawa shi kuma irin wannan yana faruwa namijin na so amma ita kuma ba ta da karfin sha'awa tana ganin namijin ya cika fitina misali sai ta ba shi shawara ya ƙara aure ranar ta eh to ina muradin ta sai ce shi baya so sai ya wasa eh shikenan a ki wannan kyauta naki bai yi ba kyauta na naki a sake duba shi da kyau bai yarda da shi ba eh sai ya yi yarda kenan sai ya yarda na'am Ka eh. yi ciniki da ita? To, wannan gaskiya dai to. Ah. To, kuma ita wannan zuwa ta zo bane kuma haka na kawai bai son. Lashin wai.

a ƙware da gaske musamman inda ya zama to irin kamar larabawan da in kana so ka samu kariya in ka an kai aure cikin su ka samu kariya su zama za su karar da kansu gaba ɗaya kanka su laraba suna da wannan in dai in kana da alaƙa da su ba wanda zai taɓa ka a haka mu na zai gaba akwai wannan eh, Najeriya ba shi da <laughs> shi balarabe aka kai aure cikin su rikici ya ɗan ragu rikici tsakaninka da su ya ragu za ce ba duk da makiyin mu ne amma ba ya bai aure cikin mu suna ba suna kariya cikin wannan abu su suna da irin wannan kabilancin da kuma ta'assubancin da in dai kai nasu ne ba to nasu ne to shine yana daga cikin hikiman da Allah Allah ma ya taso da manzo Allah cikin larabawan dan da wasu kabila ne za su za su kama shi ne kawai su lika shi kenan ka duba yadda banu hashim suka sha wahala kan shi su suna bautan gunki amma sun gummace su tsaya mai su tsaya mai su ba shi kariya har sai ya isar da sako su kafirai ne amma shi musulmi ne amma ba suka ce bai tabuwa su wannan su ne su larabawa da sauran da suke da shi sannan a cikin larabawa musamman kuma Allah ya taimake ka hadu da bani umayya ai ka huta bani umayya ba su tabuwa siyasar su ɗaya ne bakin su ɗaya ne ba ka taɓa jin bakin bani umayya sai sa rikicin da aka yi da Aliyu da Muawiya kaga Muawiya ya samu nasara bai samu dan tawaye ko ɗaya ba suna bashi kawai haka suke gani to kabila ce mai karfi mai ta'azzubanci kuma wanda suna son junan su da yawa su bani umayya kaga shi yasa kaga lokacin da aka kashe Usman kaga rikici ya barke so zaka ce dole sai an binciko mai kashe Usman din nan duka ko ina ganin Muawiya ya samu goyon baya 100% na bani umayya eh ko ina Najeriya shugaban kasa kuma aka yi kuma jayayya ya samu nasara shugaban kasa ya fi gaskiya amma gwamna ya fi siyasa da siyasan sai irin jayi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kuma daga baya shi yazo ya zama shugaban kuma <laughs> Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk